A wata sanarwar da ta fitar a jiya Litinin da rana ne ma'aikatar tsaron ƙasa ta ce wani jirgin soja mai saukar angulu samfarin me deset ya faɗi kuma ya kama da wuta lokacin da yake ƙoƙarin safka a filin jirgin sojan sama da ke birnin ya mai, Dukkan wani yunkurin kashe gobarar ya citira lamarin da ya haddasa mutuwar sojojin ƙasar biyu da wani sojan ƙasar waje guda abinda ya jefa zulumi a zukatan 'yan ƙasa. irin su Abdulrazak Ibrahim da Rafi'u Abba dan Ilela. Na farko dai sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh, Allah ya kan su waɗanda sun karga eh, gidan gaskiya ƙasar Nijar eh, ta yi hasara da makwabta waɗanda suke dafa mata bisa kan harkar yaƙi. gaskiya wannan hatsari sai a ce to ina lallai na lirayun Allah ya ji kan musulmi da kuma wanda sun ka riga mu gidan gaskiya wannan hatsarin duk da cewa dai abu ala ne ya kawo shi amma ni abin maki a cikin kai na 21 a ce wai har yanzu akwai jiragen da har su tashi ba a samu tsoni daga damar su ba su sauka kuma a samu irin hatsari sanarwar hukumomin ta ce tuni aka kafa kwamiti domin gudanar da binciken da zai ba da damar gano mafarin wannan hatsari matakin da jami'in fafutuka na gamayyar fsan Abdul alhaji idi ya na shi abin ba da daɗi yana da kyau haƙiƙa a bude bincike a san yaya aka yi wanga abin kuma aka samu rasuwa su wanda suke cikin jirgin kuma abin a aeroport na sojina jama'a na bayyana fatan ganin an mai da hankali a wannan aiki ta yadda za a gaggauta sanar da 'yan ƙasa zahirin abubuwan da suka yi sanadin faruwar wannan hatsari. Ina ji yanzu gwamnati ta farga daga irin wannan kwance da kaya na bata ba labarai sai ta saka ma 'yan kafofin sada zumunta na zamani su ba labarai da sun ga dama. Dole da kyawu aibin cikin na cikin gaugawa. Kada abin ya zo kuma 'yan ta'adda wanda sun hana ma mutane barci da ido biyu suna iya kirarin cewa ai su ne sun kai. Eh, shi kuma me zai sa su yi haka nan idan gwamnatin ta yi kwance da kaya an kamance da wannan magana. Ministan tsaron ƙasa a wannan sanarwa a madadin babban kwamandan kwamandojin Nijar wato shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya isar da saƙon alhini zuwa ga rundunar mayakan ƙasa da ma baki ɗayan al'umma sakamakon rasuwar waɗannan barade da hatsarin jirgi ya rutsa da su jim kaɗan bayan da suka fito daga atisaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.